garke riƙewar ya zama mana kaman al'ada mu nan mutubawa tun uwaye da kakanni mun tasa mun ga ana yi shine yasa muke rike yanzu duniya ta ci gaba wuka ba kaman dan a yi amfanin a soke mutum ko wani abu ne ba a can duniyan dama da ba a sani ba ake rike wuka kamar ana cewa ne muka ji mu in mutum ya so mijinka ko wata ta so sarmayinka kake unhwani da wanga wuka amma a yanzu dai mu al'ada ce ban taba wannan unhwanin da ita ba waɗanda muke tare wuri guda su sun zama su ma kamar tubawan su ma suna da wukan yan barkin ma yana nan dai dan sun saba cikin jakarsu amma dai ba tsohon unhwanin da mutane suke tsammani ba shi bane muke yi da ita wukan bambanci gare shi mu yanzu wanda mu muke rike a mata ko kankana 'yan mata akwai wani dan karami da ake cewa murta faude wukan kuma kashi-kashi ne akwai mai arha akwai mai tsada akwai har na jika 25 yanzu nan akwai karama ta jika biyar kuma akwai na jika guda yaya waɗannan mata suke yawo da makamin su ta ba barki da suke cikin birni suna sa cikin sak mu da muke ƙauye muna ƙulla shi a hannu wasu a ƙawa wasu a tsatso daga wace shekara ce batubar mace ake bata izinin rike wuka ko da yake yanzu duniya ya ci gaba daga sha uku kin nan ka ta saka fara zama yan mata kamar kayan ado a gare mu yanzu mutum ya armin shi kenan baya rike wukan nan fa mace ta girma ta yaho biyu uku ba ta rike wukan nan a wannan yanayi na matsalar tsaro ko ana ci gaba da bada izinin rike wuka yanzu ana mana waye kai duk inda ake lakwal birane ƙauyuka ko ina ana nan ga waye kai ba kowa yake rike mu da kanmu boye ma yaran muke bin mu bari su gane shi a gida hana su nake kuma alakwal ma ana hana su ana hanawa yanzu yana daga cikin har da ma wata proje da ta yi zama nan wurin mu arm counter development an yi ta mana wayan kai na mu bar rike wukan nan ana nan gayi amma dai da yake abu ya zama al'ada an taso uwaye da kakanni ana nan gayi ana rage akan na da gaskiya mutane sun rage rike wuka ko a kasuwa masu yin wuka ke yanzu ba diya ne irin na da da layin su ke da kwai shahin su ke da kwai daban musamman na makera a cikin kasuwa yanzu ba kamar na da ne.